hannunka mai sanda bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na hannunka mai sanda wanda cikinsa muke kawo muku ayon alkur'ani mai girma tare da yin bayani a kansu da kuma darussan da suke koyar da mu da fatan masu saurare za su kasance tare da mu masu saurari barkamu da sake saduwa. To yanzu sai a saurari karatun aya ta 29 a cikin suratul Qisas. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون To yayin da Musa ya cika lokacinsa, ya kuma tafi da iyalinsa, sai ya hango wuta daga gefen dutsen ɗuri, ya ce da iyalinsa, ku zauna a nan, haƙiƙa na hango wuta, zan je don in zo muku da labari daga wurinta, ko kuma wani garwashi na wutar ku ji A cikin shirin da ya gabata, mun yi bayanin cewa annabi Musa a.s. ya amince ya aure ɗiyar annabi Shu'aib a.s. bisa sharaɗin yin kiwo na tsawon shekaru takwas ko kuma goma bisa zaɓin kansa. Bayan da ya kammala aikin nasa, ya doki iyalansa da nufin komawa ƙasarsa ta haihuwa wato masar a lokacin da suke kan hanya wato dare musu kuma sun ɓace hanya suna cikin wannan yanayi ne sai annabi musa alaihi salam ya hango hasken wuta tana ci sai ya ce da iyalan nasa zai tafi wurin wutar wato inda wutar nan take domin ya samo musu wani garwashi ko sun ɗumama jikinsu kuma ya tambaye mutumin da ke wurin domin ya nuna masa hanya To a cikin wannan aya dai za mu iya ɗaukan darussa kamar haka. Na farko, mai gida a kowane lokaci mai kula da ɗaukar nauyin iyalansa da suke ƙarƙashinsa ne, yayin da su kuma dole ne su taimaka masa a lokacin da yake neman taimakonsu wurin warware wasu matsaloli. Na biyu kuma, son ƙasa abu ne wanda yake a cikin ɗabi'ar mutum, ko da ya nisa da ƙasarsa ta haihuwa, to bayan wani lokaci zai buƙaci komawa zuwa gare ta. na uku kuma annabi musa alaihi salam wanda ya rayu a babbar fada ta fir'auna cikin jin daɗi da walwala amma kuma daga bisani ya koma yana kiwon dabbobi a cikin daji har na tsawon shekaru domin hakan ya ba shi damar iya ɗaukar nauyin walhalu a cikin rayuwa da jure musu to yanzu kuma sai mu saurari karatun aya ta talatin a cikin wannan sura ta ƙasas فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين To lokacin da ya zo wurinta wutar kenan, sai aka yi kira daga gefen kwari na damarsa. a wani wuri mai albarka na bishiya cewa, Ya Musa, hakika ni ne Allah Ubangijin talikai. Bisa ga ruwayoyi da suka zo kan wannan batu, a lokacin da annabi Musa salam ya isa kusa da wurin da ya hango hasken wutar, sai ya ga cewa wutar da take wurin da ya sha bamban da wutar da ya hango. Domin kuwa ya ga wuta tana ce har sunanta suna tashi. Amma lokacin da ya iso wurin sai ya ga cewa wannan wutar tana fitowa ne daga jikin itaciya kore kuma har ba san wata da suke tashi ba wani haske ne na musamman wanda babu zafi da kuma wato una a jikinsa yana cikin wannan yanayi yana tunani kan cewa menene ke faruwa haka sai ya ji magana da bai san daga ina take fitowa ba ana cewa ni ne wanda ya kawo ka a nan mahaliccinka mahaliccin duniya da dukkanin halittai talikai wato hakika allah maɗaukakin sarki ne ya samar da sauti da magana wadda annabi musa alaihi ke ji akan haka ne ma dai annabi musa ɗin ya shahara da sunan mai zance da allah a cikin wannan aya za mu ɗauki darussa kamar haka na farko akwai wurin addini dukkanin wuraren da ake danganta su da wani lamari na addini to wurare ne masu tsarki ko da kuwa duwatsu ne ko kuma fako na biyu kuma annabi musa alaihi salam ya fito domin samo wuta ya kawo wa iyalansa amma daga can kusa kuma sai ya wuce zuwa dutsen tur inda Allah ya ɗora masa nauyin shirar da mutane. yanzu kuma sai mu saurari karatun ayoyi na 31 da 32 a cikin wannan sura ta ƙasas. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين To lokacin da ya zo wurinta wutar kenan, sai aka yi kira daga gefen kwari na damarsa, a wani wuri mai albarka na bishiya, cewa, Ya Musa, hakika ni ne Allah Ubangijin talikai, kuma ka jefar da sandarka. To lokacin da ya ganta tana mirginawa kamar maciji, sai ba da baya a guje, bai ko waiwaya ba. aka ce da shi, Ya Musa, dawo, kuma kada ka ji tsoro, hakika kai kana cikin amintattu. To a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ga wannan irin yanayi da bai taɓa gani ba, kama daga ganin wuta wadda bai taɓa ganin irin ta ba, da jin wani sauti da bai san daga ina yake fitowa ba, sai hakan ya sanya shi cikin wani yanayi na razana, amma sai Allah ya kwantar masa da zuciyarsa. yana ce masa wannan abin da kake ji kuma kake gani daga Allah ne mai girma ubangijin dukkanin talikai daga lokacin da Allah maɗaukin sarki ya bashi mu'ujiza guda biyu mayar da sandarsa ta koma macijiya da kuma saka hannunsa a cikin aljihu sai ya fitar da shi yana mai haske wannan mu'ujizoji dai guda biyu ne da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna da mutanen Masar domin ya kira su zuwa ga shari'a da kuma tafarki madaidaici tare da daina yin zalunci ga bani isra'ila da kuma bautar da su a cikin waɗannan ayoyi wato masu albarka za mu ɗaukar darussa kamar haka na farko duk mutumin da zai iya shirar da wasu to dole ne ya zama ya fi su imani da abin da yake kiran su zuwa gare shi na biyu domin yin gyara a cikin al'umma dole ne a fara da gyara sama a kawo ƙarshen zalunci da fasadi daga tushensa daidai da irin yanayin da ake ciki Na uku, tsoro da gudu daga abubuwa masu haɗari ɗabi'a ce ta ɗan adam. Babu bambanci a tsakanin sauran mutane da annabawa kan hakan. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu tsaya. Sai kuma a saduwa ta gaba da idan Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Daga nan nake cewa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.